بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله الذي يصطفي من الأيام والشهور ما يشاء ويختار ويقتص من الألزمة بالفضائل ما يريد رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار جعل مواسم الخير تتابع على عباده ويفتح لهم أبواب الرحمة ويضاعف لهم الأجر ويوقظ في قلوب معاني الشوك إليه والإنابة بين يديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار من دل أمته على مواطن الفضل وحثها على اجتنام نفحات الله في أيام المباركات وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه تفوزوا وتفلحوا بالثواب العظيم والغفران الكبير والرحمة الواسعة فإنكم في الأشهر الحرم وأشهر الحج وعن قريب تدخل عليكم أشهر ذي الحجة إخوة الإيمان حين يفضل الله تعالى زمانا من الأزمنة فيجب على أهل الإيمان أن يفضلوه ويعظموه فإن تعظيم الأزمنة الفاضلة من تعظيم شعائر الله كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لقد تسلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد من المنح والربانية وأغداق عليها من مواسم الرحمة والنفحات الإيمانية بما جعل أيامها وليالها مداين للتسابق إلى الرضوان ومواسم تضاف فيها الحسنات وتمحو بها السيئات وتتنزل فيها الرحمن والبركات إخوة الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الرحمة وتعرضوا لنفحات الرحمات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عبادي وقال كعب رضي الله عنه اختار الله الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم وأحب الأشهر إلى الله ذو الحجة وأحب ذو الحجة إلى الله تعالى الأشهر الأوائل إخوة الإيمان وقال ابن رجب رحمه الله فالسعيد من اكتمى مواسم الشهور والأيام والساعات وتقربات فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فأتى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها السعادة يعمل بها يعمل بعدها من النيران وما فيها من النفحات يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء الحديث رواه الترمذي وروي جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة وقد نواه القرآن الكريم بفضل هذه الأيام في مواضع متعددة وأقسم الله بها وقال عز من, جاء من, من قائل والفجر وليالي العشر تعظيما لشانها وتنبيها على رفع قدرها فوق سائر الأيام يقول جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات وهي عشر ذي الحجة كما قال آل التفسير تلك الأيام التي تمتلئ فيها الأرض بالتكبير والتهليل يقول جل من قائل ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة قال المجاهد وابن جريج إن هذه الأشر هي أشهر ذي الحجة فكأن أيام استفى الله للمناجاة والقرب إخوة الإيمان وقد أجمع الله فقد اجتمع لها شرف الذكر والفضل الحج وكرامة الميقات حتى ذرت موسما تتنزل فيه الرحمن وتفتح فيه أبواب الطاعات ويكون فيه المؤمن بين الخوف والرجاء يرجو رحمة مولاه ويؤمل عفوه ورضاه فلناتم عباد الله استقبال هذه الأشر المبارك ولنقضها في طاعة الله تعالى فإن أعظم الكنوز وأفضل المواسم التي تضاعف فيها الحسنات وتزداد الأرباح يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن أعظم أذى ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة وأجل القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربي وفي أيام النهر شعيرة الأضحية فهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام ومظهر من ظواهر تعظيم الله عز وجل ففيها معنى التضحية وهو بذل كل ما يستطيع المسلم تقديمه على من النفس والمال والوقت والجود ابتغاء مرضات الله وثوابه دون طلب الجزاء الخلق وشكرهم يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلالا ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلنعرف عباد الله على اكتنام أشر ذي الحجة فإن أفضل أيام الآب ومن حرم الحج فليبرهن على ذلك بالجهاد في هذه الأشهر المباركة فإنها ميدان كثير للأعمال الصالحة يقول جل من قائل إن الله يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إخوة الإيمان إن الله قد أمركم بشيء فبرأ بنفسي فقال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 اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصل قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة, وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا يوم الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا في القبر يا ارحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الرحمن الرحيم أنه zata yi bayani akan ذاتي بياني أكان فللا da muke sa ran za zai kama ranar litinin ana sa ran zai kama ranar litinin wannan kutuba insha Allah yi bayani akan falalar wannan kwanaki guda goma kutubar ta fara da cewa muna wa Allah godiya wanda ya kasance mai zaben watan watan ranaku wanda ya fifita wasu ranaku akan wasu wanda ya fifita wasu watanni akan wasu watannin yana zaɓa daga cikin halittarsa abin da yake so ya kai Allah muna maka godiya muna maka godiya wacce ba ta da iyaka kai ne ubangijin da ka zaɓa mana wannan lokaci ka yi haka ne domin ka ji kan muminai ka yi wa bayinka masu ƙoƙari masu ƙwazo rahama Allah ka sa muna daga ciki godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake fardar da muminai musamman a irin wannan munasabat na ayyukan alkhairi sai fardar da wasu su zage su tashi su aiki domin su dace da rahamarsa na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi shi kadai yake ne mabuwayi shi ne mai kyauta kuma na shaida annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa ne kuma zaɓaɓɓe ne daga cikin halittunsa shi ne manzon Allah subhanahu wataala wanda ya nuna mana dukkan wasu alkhairai kuma ya nuna mana dukkan sharri dan mu kyamace su ya Allah da daɗin tsira da aminci ga wannan manzo da iyalan gidansa da sabansa da duk wanda suka kyautata masa suka kyautata da ayyuka na gari zuwa ranar ƙarshe ya ku ‘yan uwa masallata mu ji tsoron Allah yi wa Allah biyayya za mu tsira idan muka wa Allah biyayya za mu samu watan tsira a kiyama Allah subhanahu wataala zai ba da ladaddaki masu yawan gaske idan kawai Allah biyayya Allah za ka samu gafarar Allah Allah shi ne mai girma shi ne mai rahama wanda rahamarsa ta game komai da komai ya ku uwa masallata mu sani cewa har yanzu muna cikin ɗaya daga cikin watannin nan masu alfarma guda hudu watan zulƙada wanda nan da ɗan kwanaki kaɗan zulƙada zai ƙare ko mu shiga zulhaji ya ku uwa masallata ka sani cewa Allah ya titita wannan watan akan sauran watanni saboda falala da take ciki saboda daraja da abin da Allah ake bautar Allah cikin wannan watan ba a samun su a cikin wasu watanni shi yasa ya kamata musulmi ya zamanto ya girmama abin da Allah ya girmama kamar yadda Allah ya ce duk wanda yake girmama abin da na girmama to alaman na cewa shi mai tsoro na ne babu shakka Allah subhanahu wataala ya keɓe wannan al'umma da wasu kwanaki da wasu watanni masu alfarma domin su zamo fagen fafatawa don a samu a samu rama Allah domin da Allah yake cewa na nasabiqun ya kuma sallata a yi a wajen aikin alkhairi Allah ya samu dace wannan watan manzan Allah sun alaihi wasallam yana cewa ya ku masu imani kowa ya dage ya yi ayyukan alkhairi domin ya dace da rahama Allah ka'ab yadda Allah tabbata gare shi ya ce Allah subhanahu wataala ya zaɓi zamani kuma zamanin da Allah ya kusa a cikin zamanai shi ne zamanin wannan watanni guda hudu wannan watanni guda hudu duk Allah ya kusan su kuma cikin watannin ma guda hudu Allah ya fi watan watan zilhijja kuma watan zulhijjar ma Allah kusan kwanakin goman farko ibn rajab ya ce mai rabo shi ne wanda yake watan ribata duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya shi a cikin rayuwar musulmai ya kamata musulmi ya dage ya ribaci wannan kwanaki masu alfarma yanzu idan muka duba yau ranar juma'a ce rana ce da tafi kowace daraja a cikin mako kuma ita kanta Juma'an sai aka karkata watan falalar da take da shi duk wanda ya riga liman zuwa masallaci an ce daidai yake da wanda yanka raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu daidai yake da wanda ya sadaka da sariya har zuwa kan kwai to za ga wasu suna kasala ba sa zuwa ba sa ribatar wannan lokaci bayan juma'a rana mafi alfarma mafi daraja a cikin ranaku shine ranar alhamis domin tana da daren juma'a shi yasa samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebe ta yake yin azumi saboda farlan wannan rana daga ranar alhamis sai ranar litinin ita ce mai daraja ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana azumin alhamis da litinin aka tambaye shi duk ya faɗi falalar da wannan ranaku suke shi ya kai matallafi ya kai mai sauraro kai ma kai kokari kari baci wannan kwanaki kafin kwanakin ka ƙare watanni masu alfarma zulƙada da zulhajji da rajab da kuma almuharram wa'annan su ne watanni masu alfarma to muna cikin watan zulƙida da yake mu fada cikin watan zulhajji saboda haka mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun ribaci wannan kwanaki masu falala da suke gabanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bari in gaya maka babu wani aiki da za ka yi wa Allah babu shi da Allah ya fi so a yi shi a wannan lokacin fiye da watan ka gabatar da ayyuka na kwarai a kwanakin goman farko na zulhajji Sabai suka ga wannan abu ya girmama suka tambi manzan Allah hajji hadi manzan Allah ce wallahi hajji hadi sai dai mai jihadin da ya filin jihadi bai dawo da ransa ba bai dawo da komai ba to shi ne yake daidai da kai bawa da kai sallolinka a cikin jam'i kai sadaka kai zumunci ka girmama mutane baka ci mutuncin kowa ba cikin wannan kwanakin Za ka samu wannan raba watan wannan watan lada mai girma hadisi ya tabbata daga Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani rana mafi daraja a wajen Allah da Allah yake son bawa ya kyautata masa ya yi masa biyayya fiye da goman farko na zulhijja yau kuma muna kwana sauran mu kwana biyu ko uku ran monday ake sa ran wannan watan zai kama wannan kwanaki masu daraja masu mutunci girman su ya kai ga sai da Allah ya rantsuwa da su Allah ce na rantse da ketowan alfijir kuma na rantse da wannan kwanaki guda goma saboda haka ya ku bayan Allah Allah ne kai ke rantsuwa don ya nuna mana muhimmancin wannan kwanaki ba don komai ba don mu zabura da aiki mu taimaki juna mu mutunta juna na ƙasa ya taimakawa wata na ta mai taimakawa na ƙasa gajiyayye mai ƙarfi ya taimakawa gajiyayye domin a samu farar Allah musamman a wannan kwanaki Allah subhanahu wataala bai gushe ba yana nuna mana falallar wannan aya cikin wannan kwanakin a cikin alkur'ani Allah ce kwanaki ne da ya ce wazkurullah fi ayyamin madudat Allah ce ku yi ta'ambato na a cikin wannan kwanakin wa'annan kididdigaggun kwanakin nan guda goma ku yi ta'ambato na da je ka zauna ka tsara wa kanka timetable yadda za ka ambaci Allah a cikin wannan kwanaki la ilaha illallah za ka yi ta yi ko kabar bari za ka yi ta yi ko salatin annabu za ka yi ta yi Allah su wata ala ce da wazkurullaha ba ambaci Allah a cikin wannan kwanaki malamai masu tafsiri suka ce wannan kwanaki su ne farkon watan goma hijja. malamai sun sake bincikowa da falalar wannan kwanaki guda goma cikin wata aya cikin sotun arab lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa zai ba shi taura. sai Allah cewa annabi Musa ka je kai azumi kwana talatin annabi Musa ya je kama azumi da shi da mabiyansa sun gama azumin kenan malamai suka ce musamman mujahid ya ce azul azul azul qada annabi Musa ya fara sai da azumi guda talatin annabi Musa na gama azumin nan sai ya dauki asuwa ke ji bakinsa na dan tsami sai ya goge Allah ce wace ka goge bakinka baka san cewa warin bakin mai azumi a waje na ni Allah ya fi kanshin almiski ba to tun da ka goge bakinka Allah ce to na ƙara maka kwanaki goma sai ka sake azumin kwanaki goma shi ne malamai suka ce wa'annan kwanaki goma shi ne daga farkon zuhijja zuwa watan goma da zuhijja ya ku ɗan uwa masallata mu yi ƙoƙarin mu ga cewa mun dage da ayyuka a cikin wannan kwanaki masu falala masu daraja ayyukan da ke cikin wannan kwanakin da ya girmama wannan kwanakin su ne na farko akwai ambatan Allah akwai aikin haji akwai tsayuwan arafa akwai azumin arafa da manzan Allah ya ce duk wanda ya azumin arafa to Allah ce za a kankare masa zunubansa na shekara biyu sannan kuma akwai ibadu na layya sannan akwai ibadan azumi na kwana tara babu wata ibada da Allah ya fi so da yake siffance kansa da ita irin ibada azumi duk wata ibada da muke yi ko sallan nan da muke yi to malaku ne suke rubuta, amma azumi Allah ce shi ne zai rubuta wannan ladar so da aka zai kyau ka yi iya ƙoƙarin ka cikin wannan kwanaki guda tara ta ga cewa guda nawa za ta iya yi domin ka dace da wannan rana da wannan falala da Allah subhanahu wataala ya mana alƙawari a cikin alƙur'ani yana cewa ya ku masallata duk wanda ya aiki nagartacce namiji ne ko mace kuma alhali yana da imani Allah ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa ingantacciyar rayuwa sannan za mu ba shi sakamako mafi kyawun abin da ya aikata saboda haka mu dage domin Allah subhanahu wataala ya cika mana wannan alƙawari da ya mana na cewa zai ba mu sakamako mafi kyawun abin da muka aikata ya ku ƴan uwa masallata mu sani cewa akwai ibadar yanka wacce ake ce da ita layya yana da kyau musulmi ya san cewa wani irin dabba ne ya kamata ya siya kuma wani irin dabba ne ya kamata ya gabatar wa Allah subhanahu wataala ana son da yin aka siya in kana da hali ka sai raƙumi raƙumin da bai gaza shekara biyar ba in saniya Allah hore maka saniyar da bata gaza shekara biyu ba idan rago da rago da tinkiya matsayin su ɗaya ragon da bai watan in rago ya kai ko rago da tinkiya da suka kai watan wata shida amma idan akuya ne ana san akuya ta zamanto cewa ta cika shekara ɗaya kafin ta isa watan gabatarwa Allah subhanahu wata'ala ya ku ƴan uwa masallata mu kyautata niyyar mu wajen yin layya kan mu bari riya da alfahari da neman burge makota ko abokanai ko mu, mu daina cewa muna yin layya ne saboda yara mu daina cewa muna yin layya ne don a ce mun kasa mu yi layyanmu saboda Allah subhanahu ta'ala a matsayinka na musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da kuɗin layya ka siya in ba ka da shi in za ka karɓi bashin layya ma dama ka san kana da lokacin da za ka biya to muhimmancinta ya kai ka karɓi bashi ka yi wannan layyan daga ba kuma ka biya ana son duk wanda zai layya da zarar an ce zulhajji ya kama to ba zai aski ba ba zai yanke farcensa ba a wannan kwanakin amma fa idan lalura ta faɗo na sai ya yi aski ba laifi ba ne ya yi aski idan lalura ta kama sai ya yanke farce ba laifi ba ne ya yanke farce sannan idan ka zo za ka yanke dabbaka rago ne ko tinkiya ko akuya za ka iya hada da kai da mata yanka duka akan wannan dabbar amma ba a haɗa kuɗi a sai rago ba a haɗa kuɗi a sai tinkiya ba a haɗa kuɗi a sai akuya ana haɗa kuɗi ne don a sai raƙumi ko saniya Kuma malamai sun ce mutane bakwai su ne suke haɗuwa a cikin wannan dabbobi ya ku ƴan uwa masallata Allah su subhanahu wata ya alkawari. Ya ce lallai zan shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari wata aljanna aljannan nan da ƙoramai suke tafiya a cikinta Allah ce zan musu ado zan kawatar da su da kayan lu'ulu'i da na watan na zinari sannan kuma kayayyakin sawansu alhariri ne a cikin aljanna ya ɗan kwa masallata mu dage mu Allah biyayya domin mu samu wannan gara da alƙawari da Allah subhanahu wataala ya mana Allah kai mu wannan kwanaki masu zuwa Allah sai ya mu cikin wanda za su dace da wannan kwanaki Allah ya ba mu ikon aiki aiki na gari Allah kuma ya karɓa mana ayyukanmu Allah gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cika da imani ya Allah da muka taru a sallar juma'a Allah ka tara mu a darar salam ya Allah duk wanda ya zo da wata bukata tashi ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka biya masa wanda ake bin sa bashi Allah ka bashi abin da zai biya wanda yake bi Allah ya sa a biya shi masu neman aiki Allah ya basu marasa lafiya da suke kwanci a asibiti Allah ubangiji ba su lafiya mahajjatan mu da suka tafi aikin haji Allah kai su lafiya sa su yi makabuliya Allah ya sa su dawo su sami cikin cikin aminci da zaman lafiya ya Allah ka bamu shuwagabanni shugabanni na gari siyasa ta kunno kai Allah ka zaba mana wanda zai tausaya mana zaba mana wanda zai zama mafi alkhairi a gare mu ka zama da mu lafiya قوموا إلى صلاتكم وصفوا صفوفكم يرحمكم الرحمن